Yawan mutanen da suka biya kuɗin sabuwar wayar Samsung Galaxy ta S8 sun da yawan mutanen da suka fara sayan wayar S7 a shekarar ta gabata. Duk kuwa da matsalar da wayar kamfanin Samsung ta samu a shekarar ta gabata inda wayar Galaxy Note 7 ta rika kamawa da wuta, amma hakan bai tsorata masu ƙaunar wayoyin Samsung ba. an shirya fitar da wayar galaxy s8 a kasuwa ranar 21 ga wannan wata a koriya ta kudu da amurka da kuma Kanada. ana da kyautar da tsammanin sabuwar wayar za ta taimaka wa kamfanin wajen farfadowa daga iftila'in da ya afka masa a shekarar ta gabata an ƙayata sabuwar wayar har ma ya sa masu saka hannun jari da masu fashin baki ke ganin wayar za ta bayar da mamaki wajen yin cinikin da kamfanin bai taɓa yi ga na'urorinsa ya taɓa fitarwa ba galaxy s8 ta zamanto waya da tafi kowace rashin haɗari a wannan zamani. Biyo bayan matakan tsaron da aka ɗauka domin kaucewa samun matsalar batiri kamar wanda ya samu wayoyin not 7. Masu fashin baƙi na kyauta da tsammanin Samsung zai samu ribar da bai taɓa samu ba a cikin watannin Afrilu da Yuni. A cewar shugaban sashen kasuwanci na Samsung Ko Dong Jin, kamfanin zai yi amfani da wayar S8 wajen farfadowa a China, inda kamfanin Samsung ya yi ƙasa daga cikin jerin manyan kamfanonin wayoyin hannu guda biyar, biyo bayan ƙaruwar gasa daga ƙananan kamfanoni irin su Huawei.